Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Cable FM. Another episode na shiri mai suna Inside the Archives. Za mu shiga cikin archives din nan wato mu revisit wani bayanat wanda yake yana da so touching bawan Allah mai suna Sheikh Yunus Lanja wato abubuwan da ya bar cikin archives suna da yawa. ya yi magagganu ya yi bayanat yana bude karatu kuma wanda yake yana penetrate zuciyar mutum kana jin karatun kasan kamar magana Allah ake fadan nan kasan san ana fadi maka gaskiya kuma ba yin karatun nan domin a exaggerate a take advantage of a person ko uh, wani individual yana sake karatun nan right inda ya kamata aji karatun she aje karatun nan to bawon Allah na Allah mishi rahma Allah ya kira shi ya kuma gidan gaskiya ina ce a week or so ago mun zo muku wato da episode 1 na wannan bayanat na littafin zabura wannan littafin da aka ba annabi wato da'od david da aka ba shi wannan littafi littafi ne da yake za ka same shi cikin alkur'ani domin alkur'ani an compound komi da komi aka sa ciki gaba dai ya zama complete book abinda aka gama nabi musa an compile shi yana cin Qur'ani na na bawa nan duka aka compile aka sa numa ya sallallahu alaihi aka ce mishi final revelation nan Qur'an gashi nan ka ba mutanenka to wannan ya shiga cikin wannan littattafan yana fitowa da karatuttuka wato zaburan mangarun da ke cikin yawa in ana faffasa maka in ba ka samu malamin da yake ya malantu ya yi karatu ba ba ka gane abin da ake fada cikin wannan zaburan amma bawan allah ga yana cikin waɗanda yake allah ya yi musu ya ba su wannan fahimta sun gane yanda ake karanta abin nan a karanta shi larabci a fassaran shi kuma a hausa ka fahimce kuma ba wani you know difficulties cikin shanin nan uh, to wannan zabura episode 2 kibla fm mu muka alkawali cewa za mu zo da shi to lokacin ya kai yanzu nan duk waɗanda kuke saurara mu a wannan lokaci ku kira brothers and sisters su ga musu muna lafin kibla fm zabura episode 2 za mu ji shi bakin a sheikh Yunus Lanja. A uh, Yunus Lanja a yayi bayani, kuma bayani na ya take mutum ka pay attention sannan ka benefit cikin maganan da zai yi sa'an nan kuma akwai wasu character wasu behavior da yake ya zama mutum ka kiyaye shi at all cost za ku ji maganan nan in mutum ka kagan kana da wannan behavior nan come on get moving sauri sauri sauri ka fidda wannan rigar nan ka aje domin ya ce wai iri wani alkawali da azza wa ya yi da zai yi ma wannan mutanen na wani azaba mai sanani wannan hali ne yana da ban tsoro za ku ji wani hali ne sa'an nan kuma in aka tafi wurin makabarta akwai wasu shakiyancin da ake yawan yi wurin da to ya yi bayani wurin da ya ce wai wannan shakiyancin nan adadin wato alkawalin azaban da Allah ce zai yi da adadin wai kaman ina tuna kaman ka kashe ma annabawa ne fawo ba karamin magana ba ne shi wannan episode zai yi very interesting right here on cable fm za ro muna yanzu na mu ci gaba any moment uh, uh, on cable fm kuma website na cable fm shine www www.kiblafm.com ku log on kan wannan website ku yi amfani da shirye-shirye mu akwai kuma nambobin mu da ake dauka ai kira in mutum kana da wani magana da kake son ka kira ka fadi daya ko biyu an baka dama ka kira ka zo ka fada wannan maganan nan uh, za mu go ahead right now mu ji uh, episode number two na zabura wannan littafi mai sada wanda yake akwai ganu cikin uh, a muna any moment mu ci gaba let's go rahim Allah ya ce ina mamaki da mutumin da ya tabbatar shi malami ne da halshe zai kira baki daidai zai ja aya malam kamar wurin shi aka saukar da alkur'ani zuciyan shi jahili ne yaya yake neman ranar tashin kiyama ya samu rabo a wannan malami bai da rabo duniya da lahira Bakin ka na faɗi zuciyanka bai yadda ba she kana faɗi Allah ya ce ran tashin kiyama ba rabo Allah ya kiyaye ajibutu liman yahzanu ala nuqsani mali Allah ya ce ina mamaki da wanda ke bakin ciki wai kudin shi ya hallaka aulorin shi ya faɗi au gidan shi ya rushe au wani ya gudu da kuɗin shi an ya siyi wani abu abin ya ƙone ko shanaye ko goro duk sun ƙone yana mugun baƙin ciki kamar dai Allah ya aiko mishi da cewa za a sa shi wuta ne yana baƙin ciki da ragewan dukiyan shi hallakan kuɗin shi amma bai taɓa baƙin ciki wai saboda rayuwan shi ya rage ba idan mun lura daga jiya zuwa yau kwana ɗaya fita cikin rayuwan mun kusa da kabari fiya ga jiya hmm. ga shi jiya wani na nan ga shi yau ya rasu to mu bai ba mu tsoro watakila yau ne ƙarshen mu na duniya kai batun kuɗinka da ya hallaka kake magana kuɗinkan nan da wanda ya saura gidan nan in an ka bayar ka iya ka jiya ka ƙara cikin rayuwanka aka washe ran da mutum ya je mutu mala'ikan mutuwa ya sauka rannan mutum je san amfanin minti ɗaya wallahi sun matallahi da zuwan mala'ika kamar yanzu don Allah aka ce cikin munga wani za shi kuma shi shi lori ya zo ya tsaya kaga mutum yanzu ya tuna da wani abu gida zai ɗauku. to ranar da mala'ikan mutuwa ya sauko an ƙulle halshe lokacin mutum ke tunawa da maganan da ya kamata ya faɗi mala'ika ya sake shi minti ɗaya ya ce jama'a akwai kaza kaza kaza ya rasu da rami shi daɗi da mutuwan bai damun shi amma minti ɗayan nan ba ka samu ajibtu liman huwa qakimun bil ma'i Allah ya ce ina mamaki da mutumin da ya zama tsalkakke da ruwa ya yi wanka ya sa tulare ya shafa mai ya sa riguna masu kyau da ganin shi kasa kai ya dingana da kyau ko mutumin ma wai akwai tsafta amma shiga zuciyan shi ka gani watakila wasu ya tare hanya ya kakkashi ya siyi rigunan ga masu kyau Allah ya ce ina mamaki da mutumin da in ya buɗe baki zagin mutane ne aibata mutane ne wani na kaza ba kyau wani kaza ne wani mazinanci ne wani mashayi ne ga shi nan da shi laifuffukan mutane yake gani a shi bai ambaton nashi ya manta da laifin shi Allah ya ce mai shi na ba shi mamaki Allah ya ce ina mamaki da bawan Allah ko baiwar Allah da kasan kaman Allah na kallo na Abin da nake yin da yana gani na yana hange na ya leko yana kallo na ka san haka na yaya kake saƙon shi ajibtu Allah ya ce ina mamaki da mutumin da ya tabbatar ran mutuwan shi shi kadai zai mutu mutuwan shi bai sa wani ya mutu eh shere mai shi shi ma ranan ya kai amma ran mutuwanka kai kaɗai za ka mutu ka sani kai kaɗai za ka shiga kabari kai kaɗai za a yi mahisabi yaya kake neman ɗebe kewa wurin mutane ba ka neman ɗebe kewa wurin ubangijinka da manzon Allah domin inda za ka cikin kabarin nan ban da mutum biyun gab ba wanda ke da wani abin da zai tanye ka da shi cikin kabari daga Allah shi rasulullah domin Allah na cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai dai Allah annabi Muhammad manzo ne na Allah gaskiya ne abin gasgantawa ne wannan sura ta farko kenan wanga mawa'izul hasana wa'azi mai kyau kenan Allah mai girma da rinjaya ya ce shahiditu nafsi an la ilaha illa Allahu akbar wanda bai wadda da ni Allah ba to ni Allah na yi makaina shaida ba Allah sai ni in kai baka yadda ba to ni Allah na yadda ni kaɗai nake ban da aboki ban da tsara a cikin sarauta na domin gari ya waye rana ya fito ya tofa idare ya fito Allah ya ce in akwai wani Allah ya bari shi ma ranan shi ya fito na wana nan ga shi ma nashi ya fito yamma zai faɗi gabas in ga wannan Allah Allah ya ce har yau ban gani annabi muhammad na ne dan aiki na ne annabi ba allah ba ne ba dan allah ba ne ba abokin allah ba ne da annabi ya ce kan mu rike shi kamar yadda yahudu da nasara suka rike annabi isa da uzairu tsiran allah da aminci ya tabbata gare shi to jama'a zan gwada muku ni na bawa ne ni na wa ne eh ni na rayawa ne ni na wa ne ni na bawa ne lafiya ni na samawa ne ciwo ni na ne namiji ni na ne na mace wanda bai yadda da hukunci na ba ni ke zubo da sanyi ni ke zafi rana wai zafi kowa na zufa ni ke yi ni na zubo da hadari wani wuri ya yi ɓanna wani wuri ya yi amfani Allah wai shi ne ni na yi dare ni na yi rana ni na yi talauci ni na yi wadata wanda bai yadda ba bai yi hankuri da irin bala'in da ni Allah na sauko mishi ba ni'iman da na bashi bai gode ba bai gani ba ma bale ya gode abin da ni Allah na bashi bai ishe shi ba me shi ya fita bisan nan da ƙasar nan nawa ne ya fita ciki ya je ya nemi wani bisa da ƙasa ya bauta ma wani Allah ba ni Allah ba wanda ya wayi gari yana bakin ciki da duniya yana oi Allah duba don Allah ga wasu na eh kamar mu ba mu sallah duba mutumin gama sallan shi dabara ne wani gama kafuri ne duba irin gidajen da Allah ya bari suna ta ginawa eh haba Allah ne muka yi maka eh me shi ya wayi gari yana fushi da ni Allah don da na bashin bai gani ba shi loruka yake gani shi abin da na bashin nan shi bai gani ba wanda ya kai karar musiba da ni Allah na sauko da shi ya kai kara wurin wani wai mai shi ya yaye mishi don shi ya kai kara na mm. ni ma ban da tsaran da za a kai kara na mai shi ya kira ni ya min fada ba mai wanda ya shiga wurin mai kuɗi ya ƙasƙantar da kanshi ya lalatar da kanshi kan mai kuɗin daban mai kuɗin watakila ka haife shi ko ko kai da baban shi tare kuki saboda kuɗin shi kurun ba wai saboda tsoron Allah ko saboda wani abu a'a saboda dai mai shi na da kuɗi kurun ka shiga wurin shi to za a kasa addinin ka uku kashi ɗaya ni Allah na rusa wanda ya samu mutuwa sai ya buga kumatun iyayenmu mata eh, a buga jiki a yaga jiki a tuɓe zani a cire biko, a yi jiba da shi me ita maza ne ba mu yin haka me ita kamar ta riƙi takobi ne ta ce ina allah da ya kashe uba nan ni da shi mu yaƙi in ji allah wanda ya je gidan mutuwa an shuka itace bisa kan kaburra in dai ba za ka kanti ka shuka ma wani kabari ba ka je ka kanti don ka yi wani abu 'yan tsubbu da ke sa mutum ya je ya karyo itace kan kabari da shi da wanda ya turi ɗakin ka'aba duka laifin su guda wanda ne kula ba ko ina ya samu shi yana ci ne halal ne oho su dai Allah ya ba su kuɗi wani wai an ce akwai kuɗi mai dauɗa wai ya shi dai ya zo sun wanke shi shi ba mu ba halali ne haramun ne shi dai ya samu ranar tashin kiyama mun san wuta fana da ƙofofi guda bakwai Ko wani ƙofa ya fi ɗan uwan shi to tun da shi nan duniya bai damu malam kaza kaza kaza yara wannan yake wannan kuɗi halal ne ko haramu o oh, haramun ne oh, to Allah ka yafe mana un oh, wallahi ya zama dole ne Allah kai mana gafara kana faman dai ka bar wannan hanya shi ka mutu Allah ya yafe maka amma wanda shi ne damun ba ne bai so ma ya ji ko halal ne ko haramu shi ne kuɗin ne ta zo dan tashin kiyama Allah zai ce mala'iku ku sa shi kowane kofa wanda aka je aka binne gawa kana tsaye aka sa ɗan uwanka aka sa tabu ko tukunya aka mai da ƙasa aka liƙe kaf she wani abu daban ya baka dariya kana tsaye kan kabari kai da wanda ya kashe annabawa sittin laifin ku guda da mai shi ya zo gida shi ya kashe umman shi ya kashe baban shi kai da kai dariya kan kabari laifin ku Ta. in dai akwai gara wurin haka nan noni ai shi ne malam shafi ke cewa wai lauma an zalallahu ta'ala ala insani ko ala halƙihi shai'un illal maut lakafathu da Allah bai ce komi ba bai saukar ma kowa komi ba ya kwatanta mana mutuwa ya kamata mai tsoron Allah ya yi wa'azi da mutuwa su ƙala Allahu ƙala ne shugaba shafi'i wai ba su shedo mutuwa kowane annabi ya zo shi ce ku yi hankali akwai mutuwa shafi'i wai ba wa'azin ya isa to she kai ka zo wurin kai dariya da an binne da ba a binne ba duka ɗaya amma banda in an binne an komo gida ko an zo gidan da aka yi rasuwan ma bai kamata mutum ya yi dariya to wa kuwa ya da haku wanda ya ga kuskuren ɗan uwansa wani abu ya samu ɗan uwanka shi kana dariya kamar misali ko wani keke ya buge shi ko ya fada gota ko ya yi tuntube shekara da hanya Allah ya bari ka shiga wuta kana kuka saboda wannan abun kawai amma wanda ya bi Allah yana kuka idan an ta da ikama kana kuka ko kana karatu ko kana wani abu dai kana kuka na tsoron Allah a'a ka shiga aljanna kana dariya an ba annabi labari za a zo da wani bawaran tashin kiyama Allah ya bari a auna aikin shi she kama ya tafi wuta za shi wuta she gashin idonsa ta kai ƙara wurin Allah Allah ya ce a komo da shi aka komo da shi Allah ya ce me kike da shi zaki faɗi don ran tashin kiyama gaɓoɓi ke magana ba baki ba ce gashin ido ta ce Allah ya taɓa kuka saboda tsoron wata ran ana sallah sai ya tuna kamar wata rana irin tsayuwan ga an tsaya gaban ka sai yana kuka cikin sallah saboda shi na ce Allah kai mishi Allah ya ce na mishi gafara wanda duk yayi kuka gashin idon shi ya jike saboda ni Allah na yi mishi gafara Allah ya ce ku kai shi aljanna ido ya yi mishi shaida ta wanda ya kasance addinin shi bai karuwa shi kullum aikin shi na ragewa ne da kai da kanka da ka kwanta shi kaga o oh, wallahi yanzu tsoron Allah na da bautan Allah na yana ragewa da asuba a zafar la'asar magaruba cikin tan cikin jama'a da in ka zo za ka kwanta shi kayi nafila kayi wasu zikiri zikiri da ga abubuwa ne da kake yi na alheri shi ka kwanta ka tuna kaman ka wanda kuma raguwa ya ga addinin shi na ragewa kaɗan kaɗan Allah ya ce ya roƙi Allah ya mutu ya fi rayuwar shi don yana wasa kafin ya gane ya bar addini hmm. wanda wai aiki da abin da ya sani Allah ya gadar mishi ilimin da ba bai sani ba wanda gurin shi ya yawa na son sai keke na son sai gida na son gina eh, eh, eh, ɗaki na son sai gado na son sai talbici na son sai moto na ba shi nan dai gurace gurace har abada aikinka bai yin kyau ko kai kafinta ne tela ne mesin ne fita ne in dai ka sa ga gurace gurace masu aiki wurin ka sun gudu in ka yi aikin bai yin kyau eh in kai ba kowa aiki gobe bai komowa saboda guri nan ya yi yawa <laughs> yana ɓata ma mutum aiki mm. in ji ta ko eh, ti akwai sauran ta sura na biyu ke ga Allah na kiran mu duka ya mu ɗiyan Adamu Allahu akbar wanda na ba shi ɗan kankan shi ya wadata ya gode ma Allah Allah ya ce na wadata shi wanda ya bar hasada ya huta ne eh, ba ka daman gashi Allah ya ba ni gashi wanga mai yayi Allah muna ta wahala kullu gashi wanga kaza kaza wannan duka kai ba shi cikin zuciyanka in ka wani da abun kirki ka wallahi wani ya samu lore mai kyau ya samu gida mai kyau ya samu matan kirki kai Allah ya sa albarka Allah wai ka huta ah, to in baka huta ba baka yi hakan gaba in ka in kai hasaban shi to gobe ka gan shi da abin da ya fi wannan saboda hasadanka Allah zai kara mishi ya ga abin da za ka yi Mm. wanda ya nisanci aikata haramun ya ce of abin da muke cikin ga da ikon Allah ni na tuba kenan ni na bai addinin shi ya tsalkaka addinin shi za shi direct wurin Allah wanda ya bar zagi bayan wani ya bar game game wane da wane wance da wance ya bar wannan mahabbatan zuharat alayhi son da Allah zai yi mishi she kowa ya gane Allah na son wani wanda ya kame sharrin shi ga barin mutane shi bai cutan kowa ya kukuta gare su wanda maganan shi ya yi kaɗan hankalin shi ya cika wanda ya yarda da kaɗan a ya yarda da alkawalin Allah watakila rabon shi kenan in baka yarda da kaɗan ba sai ya zama na wannan Allah ya yi niyan baka kai kuma bai yi maka ba kana neman bewa ina za ka samu shi ne ka wahala ya kai ɗan adam gashi nan kana neman ilimi kuma baka aiki da shi yaya kake neman ilimi kuma ba ka aiki da shi ai gara ka bari ya kai dan adam Allah ya ce wayo ka ƙare rayuwanka duka a cikin neman duniya yanzu da ka gaji tsufa ya zo maka ciwace-ciwace yanzu za ka biɗi abin da za ka shiga aljanna da shi duniyan ma da yake gidan laka ne kana da karfin ka ka biɗi ka samu o yanzu ne da ka tsufa za ka zo ka biɗi lahira wai ka shiga aljanna Allah wai bai ya mu adam ka yi aikin Allah kaman gobe za ka mutu wala kar ka tara kuɗi ba ci ba sha ba aikin kirki kaman kai za ka dawwama duniyan nan ne har abada ya duniya Allah ya ce ya ke duniya akrimi harisu alayhi me kwaɗanki ki girmama shi wanda bai son ki ki haramta gare shi Ya ke duniya ki zame abin mamaki abin mafarki a cikin idanun masu kallon ki? masu kwaɗai cikin ki ki zama abin mamaki. Eh, kun ga mutum watakila tare kuke aiki shi ya shigo daga baya-baya ya zo garin da duka a ce ya fi kowa kuɗi. Kun ta mamaki to Allah ya ce duniyan ta yi haka. Eh, don ku gani ku san kaman ba aikin kunnan ne ke ba ku kuɗi ba ni Allah ni ke ba ku kuɗi kuna sauraron mu on Kebla FM suna na Fuad Umar website na Kebla FM shine www.kiblafm.com ina ce mun saurara episode 2 na zabura bayani mai tsada a bakin a sheikh yunus lanja sheikh lanja ya yi bayani kuma abubuwan da yake karantawan wannan larabci-larabcin da ake ji yana fassarawa da hausan alkurani ne magana allah ne amma yana bari magana ya yi saukin fahimta kaci ne kowane abu aka, karanta a larabce shi ya fassara um, a magana cikin hausa da sauki kuma hausan kuma ya kwanta yadda kowa zai fahimce da allah ya mishi rahma bawon allah na yana afanar da mu gashi nan yau ya koma gidan gaskiya amma magagganu shi na karatuttuka na alkhairi gashi nan yana nan cikin wannan episode ya yi magana maganan da Allah ya ce wai akwai maluma da dama sun suka tashi in za su yi wazi kullum maganan mutane za su tafadiwa kullum maganan mutane ne yau wani kaza ya yi kaza wance kaza ta yi kaza amma shi nashi bai zo ya yi wannan magana wannan karatun da cikin karatun da ya yi wannan magana na shafa da wannan magana on cable fm waɗanda kuke sauraron mu da dama kun sani na shafa da kaman na lura da wani example wasu maluma da ba adalci cikin wato ta anyan wazinsu domin akwai wasu na nan saboda son suna da yabo kullum an kawo wani kaza ayayi kaza wance kaza ta yi kaza ya samu labari wani ya yi kaza ya samu labari wance ta yi kaza amma shi na yi tunani na ce to shin malumman ga ba su da maganan su da ɗaya da su kuma za su sa kan mambar su ce kamar su kuma sun yi kaza ko ko sakarin jiya su kuma sun yi kaza ko ko a matan shi ta yi kaza amma ya ka maka na matan wani ta yi kaza ya ka maka na baban wani ya yi kaza ya kama na umman wata ta yi kaza amma shi nashi bai fadiwa kullum magana mutane ya ce wai Allah na huci da irin wannan malumma to yau wannan zamani saboda social media irin wannan su kan yayi yawa eh ya yawa to wai Allah ya ce wai ku bari wai very important wai na maluma su daina eh ka samu suna amma ba sai ka saura gulma gulma game da rayuwar mutane kada ke wazi da shi kullum domin ka samu bai da kyau da kyau wanda kuke sauraron mun kimla fm sheik lanja ya wani magana na ban tsoro kuma ya ce wai in aka tafi makabarta in ana biso wai kai ka kuskura wani abu mai baka dariya ma ka yi dariya wurin na wai kai ka yi wannan an yi biso wai kau ko an kari ma biso an kulle rami an sa gawon ciki kabari an juya an wai ka kai wannan abin wurin sam kaka kuskura je ce duk wanda ke wannan abin in ji Allah wai kamar wanda yake ya kashe annabawa ne adadin annabawan kuma ya bayar ba karamin magana ba ne amma da dama mutane sai su doke shi wasa domin so da yawa kibla fm an taba tura muna wasu videos na uh, da ake je wasu biso-biso za ka ga wurin na ga matashi ana ta dariya cikin makabarta ana sha wani shakkenci nan har kafin dai a zo a saya a yi sallan to wannan duka yace wai babba babban matsala ne ubangiji na hushi da wannan mutane shi yasa waɗanda yake sun taba zuwa makabarta suka je suna ta wani dariya dariya wurin na ko abu na basu dariya wurin nan wai wannan mutanen nan kamar sun kashe annabawa ne ko kamar ka kashe annabawa ne in dai ka taba yi kuma baka sani bane to yau ka ji bayani nan ka daina wai wannan wurin nan very inda yake yana bukatan kai serious ne ka saya ka san kaman wato yana nan ne kaman Uh, transportation center ne wurin da yake ana dokan mota a tafi lahiran nan ne domin da ya shiga kabarin nan ya channel kenan ya wuce wani wuri kuma daban kenan ruhin ya bi nan gangan kuma ya bi nan wai ana demand mutum ka show respect respect all the time wannan wurin nan ya yi bayanai da dama on cable fm a wannan lokacin ga muna mishi godiya a kuma wannan godiyan da yake Allah ya kira shi gidan gaskiya ba ka doki waya ka kira shi ka ce mishi malam ka gode ba ka kira ka ce Sheikh Yunus Lanja Allah ya saka maka da alhairi baka ka ka yi wannan abin domin inda ya tafi nan ba communication kuma na waya ba wai wani ya rubuta wani wasika wani letters ya aiko a'a za ka yi mishi addu'a ne Allah ya yi mishi rahma to haka muke fata Allah ya mishi rahma ya haskaka kabarin shi ya ba shi jannatul firdaus um, waɗanda kuke saurara mu on cable fm wannan episode ba mu so mu bude phone lines nan ba amma duk wanda kake saurara in kana da wani magana ɗaya ko biyu da za ka fada game da wannan episode abinda ka ji bakin sheikh yunus lanja wanda yake ya karatar da kai ya kwanta maka da hankali ya fahimtar da kai wani abu za ka kira yanzu nan a wayan kibla fm mun baka dama ka yi magana ɗaya ko biyu eh, kira ɗaya ko biyu za mu dauka ba mu so mu bude phone lines ba amma wasu sun rubuto suka request sai sa namba na cable fm nambobin suna na dai duk wanda kake saulara da kake sun kayi wani magana ɗaya ko biyu ka yi kira an baka dama ka yi wannan magana sheikh Yunus lanja on cable fm kuma da muka saurara wannan maganan shi ya ce wai masu hasada bakin ciki dan wanka ya samu kaza ranka ya bata dan wanka ga shani shi na ci gaba shi kana wish kamar a ah, ya kamata na shi ne ya condemn ya destroy kai ka zama kai ne wai wannan mutanen nan abinda ubangiji zai yi ne wai an waye gari za ka ga wannan da kake mishi hasadan nan kake so lamari shi bata ce kai ne kai ne wai za ka ga Allah na bashi more wato elevation yana hawa zai ta hawa ne yau in dai ya sai wani agogo ne agogon ya bata maka rai ka je kai bacci da shi zaka waye gari yanzu Allah ya bari ya sai wani babban mota an ka na ka dairi wannan ni'iman kan wannan wanda kake mahasadan da kuma bakin cikin yana ta hawa ka nan ka kashe kanka shek lanja wai ciwo ne wai ubangiji ya ce wai kai kokari ka daina wai mu daina wanda suke yi to Allah kiyaye mu da wannan behavior uh, behavior na bai da kyau sheika Yunus Musa Lanja uh, wato ga Jamila Muhammad uh, ta ce wai tana sauraron mu daga New Zealand ta New Zealand take saurara ta ce wai wonderful job wonderful I feel sad but alhamdulillah may uh, God have mercy on him Eh, in ji wannan bauyan Allah ta mishi fatan alhairi ta ce wai jikinta ya yi sanyi ta yi sad amma alhamdulillah domin mai ta samu karatu wanda zai taimaka mata zai zai wato zai taimaka mata cikin shaninta ta ce saboda shi alhamdulillah kuma ta mishi da ta mishi da yau inda kaman wato wani abubuwan banza-banza ya fada ko ko wasu kalmomi na cin zarafin mutane ya fada da ya samu wannan bauyin Allah ta mishi addu'a da bai samun ta mishi addu'a da zai ji ana mishi wasu bakar, bakar left and right amma ga shi nan yana samun ana mishi fatan alhairi ana mishi kuma addu'a Allah ya mishi rahma." amma akwai wasu na nan believe it or not akwai wani suna nan su lamarinsu daban ne ka sinte shi malami ne ya rasu amma wasu wasu sukan shi na nan a mutanen shi suna boyewa domin gaskiya wannan wasu sukan nan in yi wasu zai ta samun sinuwa ne yana bin shi don za ka ga wasu magaganu cin zarafin mutanen da yake ko daga baya malamin ya zo ya tuba ya bari ne wannan abin kuma yana nan to irin wannan nan in aka buga su za ka ta jin wato sine-sine za ta sine ma wannan mutane nan to Allah kiyaye da irin wannan abin shi yasa yana da kyau mutum kana nan ka yi very uh, wato ka, ka, ka, ka yi very positive cikin shaninka ka yi very positive sannan kuma ka tuna kuma kaman recording nan ya stay even when you gone ya stay in ka ka wuce rekodin ya stay kamar yadda muke zuwa muku da wannan episode na zabura a shek yunis lanja kuna jin maganganun shi shai mutum ka samani kaman yana nan yanzu nan da ran shi a'a ya bar duniya ya koma gidan gaskiya amma duba yadda karatun shi ke shiga duba yadda bayanin shi ke, ke penetrate duniya duba yadda mutane suke cin amfanin karatun nan hey uh, yana da yana da very uh, good mutum ka appreciate iri wanga wonderful wato legacy uh, ga wani kira kan salam ya suna daga ina kuma ke kira salam kira da ke kan line ba lokaci za mu kulle phone lines din nan ya suna daga na ke kira ok alright to wannan kiran ya drop for unknown reasons uh, na ce uh, saboda karancin lokaci mu kulle phone lines na right away no need for that domin episode gaba mu cika muna bude phone lines ba mun karanta one of those comments out of many da aka turo na uh, whatsapp number kibla fm sa'annan kuma muka doki one call shi kuma ya drop shi said that's enough uh, mu kuma mu pay dues to wayanda suke bibiya wannan shiri kuma kan social media platforms uh, wato youtube channel na kebla fm da kuma facebook page na kebla fm ga wato um, uh, Musa which you I'm listening to Kibla FM live in Tamale prison. Hey, masha Allah, dan we yana cikin uh, kurkuku kenan, yana cikin prison. Eh, yana aiki wurin nan ne ko an kama shi ne aka kulle shi wurin nan ne, bai fara wannan ba. To, in an kama shi ne Allah ya kama shi sauki, eh, cikin shani ne, Allah ya kama shi sauki. In dai ba yana wurin an kama shi ba ne, to, Allah ya kiyaye shi eh domin ya ce wai daga wannan prison na yake aiki wurin kuma ka san kama zuwa kulle mutane ne to muna mishi fatan alkhairi ga wani kuma Faisal uh, Ken ya ce masha Allah alhamdulillah ga wato Abdul Fatahi Jallo ya ce wai Allah ya masa rahma ya mishi addu'an nan um, ga the wonderful wato hajiya laila ta ce wai mr fuad wannan program da kake kawo mana a wato tana muna godiya ta ce wai allah ya saka da alheri to mun gode wato hajiya laila allah ya saka da alheri mun gode eh, a wonderful comment ga another one ya fito wato akwai warsu da yake fraudulent uh, element da suke deceive mutane suna magani suna kaza abu block wannan uh, commenting na right away uh, a block wannan element da muna so wa'anda yake uh, suna da wani abu da yake productive to say ba iri wanga you know um, bunch of uh, deceivers da suke cikin system nan ba ga wato may almighty allah uh, give you the highest rank in jannah amin suma amin hajiya laila ta yi ma wato shek yunus lanja wannan addu'a e ta mishi addu'a allah ya karbi addu'anta ga kuma allah jikansa da rahama in ji suleiman a shu shu'aibu a sunan kenan rest in peace in ji mamadu a niyado ya yi wannan allah jikan malam a ce rest in peace ga wato wani comment kuma nan Allah jikan duk musulmi baki daya uh, musulmai baki daya champion uh, wato morrison amin da wannan du'an na may allah uh, give him genital for those amin in ji uh, mass larry mass ya rubuta wannan um, sannan kuma uh, fali in pupa wani ya ce we lovely ya ji dadin a karatun kwarai ya ji daɗi eddie murphy ya ce wai rest well stars Yunus eh, shi kuma addu'a ya mishi Muhammad Rayan Habib shi mai ce wai Allah ya you have mercy on him shi kuma addu'an da yake nan wannan kuma Yahya Widad wato ya ce wai may Allah grant, uh, grant him the highest rank of Jannah. Allah bashi Jannah, the highest rank, you know, the most expensive portion of Jannah. Wena fata Allah ya ba Sheikh Yunus uh, Lanja. Wani kuma uh, shi Musa Sau ya ce wai gaskiya wanda ya bar comment da zu ya ce tamale wato prison wurin yake saulara kibla fm wai an kulle shi wurin nan ne yana cikin kurkukun na yana ya rubuta kuma ya ce wai yana neman addu'a uh, for two good years yana kulle daga wannan prison da daga tamale prison wai wurin suke saulara cable fm da dan wa allah ya maka sauki allah ya maka magani e, ya so ya in ka ka kuskure ne ya gyara ka inda kuma ai maka sharri ne da ka ne aka tafi da kai wurin nan to allah ya tona asirin wa'anda yake su maka wannan sharin nan uh, in dai ka yi kuma ne ya fadin ka ya so ya fito da ka uh, a better person e wannan addu'a muna yi maka wannan dan wannan ga Osman Tijani ya ce wai masha Allah that's brilliant and touching uh, preaching may Allah grant him jannat for those only with his rahma wai yana mishi fata alheri Allah ya bashi rahma ya kyautata mishi wannan uh, jannatul firdaus eh, kuma addu'a ne mai kyau ubangiji shi ya baka kyauta za ka shiga domin ba wani aikin da za ka yi ka zo ka gama ubangiji kamar kai ka deserve janna ko ka yi aikin da ya kai ya baka janna ba ka ka yi ba ka ka yi domin kowane uh, angle of your life banda ka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauran da wasu annabawan sauran za ka gan kamar. kowane wato bangaren rayuwanka za ka samu kurakurai ne shi yasa wurin na shehu ubangiji ya gyara maka sannan ya kyautata maka rahman na amma ya ce zai hold ka accountable point for point then believe me jannan nan ya yi empty ya yi empty ba shiga sai sa Allah ya gyaggyara mana lamarin mu dukan mu ya ba mu dukan mu janna ya protect mu ya ba mu yawanci mu gyara lamarin mu domin uh, uh, Lanja ya yi magana cikin karatun da ya yi ya ce ubangiji ya ce wai baka gane wato the importance of our time sai dai lokacin mutuwa ya kai ga malaikal maut ya zo ya kama bakin ya daure ya seal ba ka ka communicate with the outside world idanunka na na abu dai abin da kake gani ba ka ka fadi yau yana maganan nan gashi nan ya tafi amma kada ji yana maganan nan sai ka tambaya wow gashi ya tafi to Allah ya fi mishi Allah ya fi mishi ya ce wai wannan lokacin da mala'ikan ya seal bakin ya daure wai lokacin kake fama a baka koda one second ka communicate one up sannan ka wuce one second kawai ka yi wani magana dai ka faɗi one up ka ba da wani final message na one second sannan ka wuce wannan ma baka samu baka samu amma za ka ga wani na nan yana da one hour yana da two hours ya tashi zai ta shetanci kan social media <clears throat> excuse me zai bi left ya shetanci ya bi right ya shetanci ya create fake account ya shetanci ya bi nan ta yi shetanci duka wannan lokutan da ake bata wannan wai inda ka san abin da kake west ne da baka samu lokaci kana irin wannan abubuwan amma wai ran da malaika zai zo ya kama bakinka ya daure ya sa bakin baka kai magana baka samun lokaci lokaci ka yi magana wai ka bukace one second wai ka bukace one second ka communicate ba ka samu wannan one second din nan ko ka samu wannan one second din nan one second kawai ba ka samu duk wanda ka miss wannan shiri ko ka catching shi late ka really listen from A to Z za ka ji bayanatin da ya yi duka maganan da ya yi cikin wannan episode na wato zabura a uh, Sheikh Yunus Lanja ba da jimawa ba cable fm za ku ji mu website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon kan wannan site ku yi amfani da shirye-shirye mu akwai kuma youtube channel na cable fm ku subscribe wannan youtube channel ku danna kuma notification sa'annan kuma a an muka sake nambobi mu da ake dauka a kira a uh, kowane contact details wannan za ku samu the uh, very latest kan website mu shine www www.kiblafm.com wurin za ku samu ah, ga wani couple of comments kuma sannan mu sallama ga musa a ah, mukaila ya ce wa assalamu alaikum i'm listening to kibla fm live from qatar ah, ya ce we allah subhanahu wa ta'ala grant, malam janna we, yana fata allah ba shi janna yana saulara kibla fm daga qatar yake sannan kuma ga abdulkadir Sa'id ya ce wai may Allah give him the highest rank of Jannah shi kuma ya rubuta wannan ga Maulana may Allah have mercy on your soul and grant you Jannah uh, Abdul Basid uh, Ibn Swala shi yi wannan uh, addu'an nan wani kuma ya ce wai wato <laughs> ok ina ce mun karanta enough comment duk wanda kuka salara wannan uh, shiri on cable fm muna ce muku thank you ba da jimawa ba za mu sake dawo mu ci gaba da sauran shirye-shirye mu until then ku kasance kuna visit website na cable fm www.cablefm.com salam